Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokacin al'umman maza da mata. A muna yi baku dubon gaisuwa a daidai wannan lokacin. Kamar da kuka sani wato yau ne za a fara sauraron wato karan jihar Kano sannan kuma a lauyoyi da kuma alkalai gaba ɗaya da su halicci wannan kotu don tabbatar da wato yanke hukunci kamar da aka ce za a yanke hukunci ba da son rai ba sannan kuma a da ake yanke hukunci a wato kotun koli ba kamar kowane kotu ba ne saboda kotun koli hukuncinsu wasu ke yankewa shi yasa ake kiran shi kotun allah isa ba za ka ji hujin da wani ya kawo ba ba za ka ji hujin da wani ya kawo ba sai ko su za su yanke abin da suka sani za su yankewa akan haka amma baka sa ka ce wai su baka kuma su playing ka ji me suke yi ba a'a kana a cikin kotun baka ji me suke faɗi ba sannan kuma baka san me ake yi ba kawai ana ɗin mika evidence ne kawai ta paper a mika ma alikali ya duba a mika mai ya duba sannan kuma bayan an gama mika evidence gaba ɗaya da shaidu kenan sai a samu kurana da ku dawo a yanke hukuncin baki ɗaya ba su yi da su ce ana yi kamar wato tribunal da kuma appeal court ba no ba haka a supreme court saboda haka a duka yan kwankwasiya da kuma yan gandujiya da su halicci wannan kotu ba da dajewa ba sannan kuma za ku ga a misali wayannan kamfuta ba da su ake amfani lokacin da ake wato shari'a a cikin supreme court kamar kuma an ajiye sunan kowane lauya yana kusa da kwamfuta ɗinsa da abin da yake yana kallo a ciki sannan kuma alkalai suna nan suna jin me ake faɗi so assalamu alaikum